gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim haƙabiya kashi na goma sha bakwai kuma ma bakin ce kan da suke na shiga motar wani ba idan ba ta gida ba ba ta wani ba ce wannan ta abokin babanki ce wanda zaki aura don haka kar ya kare miki ta yi irin wannan ki ce a'a wallahi kada ki kuskura ki masa abin da zai bata da ke ya fasa aurenki ki nutsu sosai ki kuma mai da hankali kansa kan lamarin nan zan iya saba miki ta inda biki zata ba wuce ga abincin ki can ki kuma tabbata kafin magarba kin kira shi kin ji yadda ya isa gida kuma ki masa hira haba mami tsabar zubar da aji ba san a fili ta furta ba sai da ta ji saukar rankwashi a tsakiyar kanta ajin ubanki wannan zaki jawo ajin matsa daga gabana shashasha kawai ta wuce sun ta faɗa ɗakinta tana fidda ƙwalla azaba. Ta daɗe tana tuna mai zubin fatalwar da ya shiga tsakanin ya raba hannunta da na Huzaib. Abin ya mata ciwo sosai, ta yi Allah wadai da irin ƙwaƙwalwarsa ta rashin fahimta. A haka barci ya kwashe ta ba tare da ta yi sallah ba balle cin abinci. Washe gari ana gama lecture biyun da suke da ita, ta ja gefe suka yi kuskus da Hanifa. Ta tashi ta tafi gidan Huzaib. Kasancewar unguwa ce ta attajirai, kowa yana gidansa, yasa babu wanda ya ankara da sanda ta buɗe gidan ta shiga. a falo ta zube ta yi ɗaiɗai abinta sai can kuma ta miƙe ta bubuɗe ƙofofin falon har ta yi sa a ganin kicin ta shiga ta tsaya tana mamakin yadda aka tsara komai kamar da mace a gidan gun fridge ta yi ta buɗe ta shiga ƙarewa fruit ɗin da ke cike kallo har ta hango inabi ta ɗauko ta fito falo gurin tv ta kunna ta da ta zauna hmm. sai ka ce gidan ubana ta furta a cikin ranta bayan ta jefa inabin ɗaya a baki sai kuma ta kalli tebin jin wata baturiya na faɗin za ta kashe kanta ta ga fim ake ga wata budurwa tsaye nesa da wani gai tana hawaye ta ɗora wuka akan hannunta tana jiran idan bai ce yana son ta ba za ta tsarga jijiyarta sai abin ya burge ta ganin gai ɗin ya taho da gudu ya rungume budurwa yana faɗa mata yadda zuciyarsa ke cike da santa da ya zumbur ta miƙe kafin kuma ta kwasa da gudu ta yi kicin ta hau laliban wuƙa har ta ganta ta fito falon tana murmushi a sannan ta jiki cikici za a buɗe ƙofar falon da sauri ta ɓoye a ɗan lungu har ya buɗe ya shigo a bakin falon ya tsaya yana kallon tibin da aka kunna ga kuma bol a aje cike da inibi ya wawaye ga yana jin kamshin ta na cika hancinsa sai kawai jijjiga kansa ya gane ita ce ta ɗaukar masa mukulli ta saka shi shan wahala a yau ko uwar me take so da ni ya yi kwafa yana ƙara sa tsakiyar falon ya zube akan kujera yana kiran sunan Allah ai suwa idan baka ce kana sona ba sai na kashe kaina ya yi firgigire miƙe ya waiga can ya gano ta a lungu ta yi wuƙi-wuƙi da ido hannunta riƙe da wuƙa ta saita a kan ɗaya hannunta. Abin ma sai ya bashi haushi ya ba shi dariya. Au, wai kashe kanki zaki? Ta kaɗa ido alamun i. To bari mu ga irin kakarin da zaki yayin da zaki mutu. Ya furta yana dosarta har ya isa tab da ita, yayin da take jin hucin numfashinsa a kan fuskarta. Ba ta yi aune ba ta ji ya fusge wukar. Sha sha sha kawai. Ni fice mini daga gida. Kafin na karya hannayen naki masu kama da kafar 'yan tsaki. Yanzu buro baki tana zagaya shi ta wuce. maimakon ta tafi kamar yadda ya ce sai kawai ta nufi gurin dani ta ɗauko kofi ta zuba ruwa ta miƙa masa ya ba hannunta da kallo yana mamakin ta wurin kanta wai ke me ke gare ki cikin gidana da har zaki satar min mukulli ki dinga shigo min kai tsaye ko kunyar hakan biki ji ba ko biki gani namiji ne? ko da ma haka kike bin gidajen samarinki sururu kalbi ka sha ruwa mana ka gaji ko sannu ya gyaɗa kai kawai sannan ya karɓi ruwan ya sha ya ishe shi ya ga gefensa ya ga jakarta Tuna ya jawo ta ya zazzage, amma sai bai ga mukullin nasa ba. Ya ɗago ya kalle ta, ya ga dariya ma take masa. Yana inda ba za ka iya gani ba, in kuma za ka gani to zo ka duba. Sare ya gane me take nufi. Don haka ya fusgo ta daga ita har gelanta da jakarta, ya jawo ta farfajiyar gidan. Ki fita ido na Allah kika ƙara gigin damuna nan zagewa zan na miki dukan tsiya. Na tattara kina kaiwa babanki na faɗa miki iskancin da kike zuwa yi min. Maimakon ta ja haushi sai ta wuta fi tana dariya. Sa, Allah in dai zaka kai wa babana wannan magana, ni kuwa gidanka yanzu na fara zuwa. Ai abin da nake so kenan. Ganin ya zaburo ya sa ta kwasa da gudu ta yi kofa. Tana buɗewa shi ma ya buɗe, suka kusa gwari. Sai ta yi baya da sauri tana ɓalla masa harara, jan haushin bai same ta runguma da ɗansa ba. Sai kawai ta fice da sauri tana cika tana batsewa. Shi kuma ya ƙarasa inda Huzaif ke tsaye. Wai lafiya? Jiya na ganta anan, yau ma na ganta. Me kake yi mata ne? ya sauke ajiyar zuciya ransa a ɓace da ganin alajin nasa ya sake ganinta a gidansa. Allah ka kyale yarinyar nan, san bata dace da zama uwa ba. Ba ta da mutunci, ga ta da ƙiƙiya. Wai fadan ta faɗa jarabawa shine take ta bibiya ta sai na gyara mata taci. Alhaji dan Allah ka bar neman yarinyar nan. Take ya rufe bakinsa da ya fara washewa, sai kuma ya juya zai koma inda ya fito. Sai da ya je jikin gate, ya waigo yana sa. Sai ka dinga mana addu'ar Allah ya dasa mata sona a cikin zuciyarta, ya raba ta da shashashan da ta ce tana so. kuma tunda ka ce mata daƙiƙiya, idan muka yi aure kai kaɗai za mu bari a nan na tafi da ita ƙasar da za ta yi karatu har ta fika ilimi jarabawa kuma don Allah kar saka mata cin ka ga ta inda zan hukunta ka yayi kwafa dan gufar uba kai ji ko kunya ido na baka ji ba kake kira matata da kikiya ya buɗe kofar ya fice wasa dama miƙe ƙafa ya fito yi ya ƙara sogun yaron nasa don sa tattauna tunda yanzu ya gane yana shigar masa gida. Wazabi ya rufe bakinsa da ke buɗe, jin ƙuda na shirin faɗa masa. sai kuma ya hau ƙari wa kansa kallo daga sama har zuwa ƙasa. Kenan ni ne shashasha? Ya furta cikin ransa yana jin haushin a na isowa har maƙogaransa. Kafin cikar sati biyu ta je gidan Huzaif sau kusan shida suna kwashewa ba daɗi. Ƙarshe ma ya bar ɗaga kiranta ya kuma daina mata magana duk inda ya ganta. Wannan mataki da ya ɗauka ya ɗaga hankalinta. Da kyar ta shawo kansa da alƙawarin ta daina zuwa gidan tun da bai so. Daga nan suka ci gaba da gaisa sama-sama. Duk da ita haka ma daɗinsa take ji. ta ɓangaren mai zubin fatalwa kuwa hadisan da ta ji labarin zai zo sai ta nemo ya ta tura masa saƙo kan kar ya zo idan har yana son ganin farin cikinta ganin da yake mata ma a cikin makaranta ai ya ishe shi haka zai biye mata ya ƙi zuwa gudun kar ya ɓata mata rai idan kuwa kira ta a waya shi zai ta surutunsa tana um har ya gaji ya kashe zawa na ankara da ita sai dai bata taɓa nuna mata ba tara ta take tana jiran lokaci yau tunda ta tashi take jin kanta na yawan sara mata Haka ta dukunkune kan gadonta kafin kiran mami ya iso kunnenta ta tashi ta fita. Gani mami, yau ba lecture ne? Eh, babu, ba na ma jin daɗi. Ok, maman ta furta cikin halin ko in kula. Sannan ta ja wasu kaya masu shegen kyau a gefenta ta tura mata gabanta. Ki je ki wanka ki saka su, yanzu abokin babanki zai zo. Ta karɓa a sanye tana turo baki gaba. Ba wayarki. Me? Ta furta jin kamar kunnenta ne. ba ni ki na ce idan kina buƙatar faɗa masa kar ya zo yadda kika saba sai ki nemi ta babanki ta zaro ido jin an kama ta maman ta harare ta ta miƙe idan kin gama shirya akwai yare da sarƙa da na siya miki a cikin waccan loka ki ɗauka ki saka ban kuma son taɓa taɓe ni zan leƙa hajiya zuwa da ta kwana biyu ba ta da lafiya ke nake jira ta tafi da sauri ta kawo wayar ta bata tana kumbura ita kuma ta kashe ta jefa a cikin jakarta ta miƙe in kuma na dana tarar ba ɗan kuna da sarƙa a wuyanki ta yi kwafa ta fice daga ɗakin nan ɗakin mamin ta shirya ta shafa manta mai gurguwa da aka kwaba shi da tub ɗin fioskin ta hakimce a kan stool ɗin tana hararar loka ita ta rasa irin mami idan ta yi wani abin sai ka ce babu fulata na daji ba yanzu me na cewa ta sa sarƙa don za ta zance sai ka ce wadda za ta suna ko biki Da zumbura baki ta miƙe ta isa ga loka ta buɗe ta hau dubawa ba daɗewa ta gano sarƙa mai kyau da ita a cikin gidanta ta ɗauko tana murmushin jin daɗi sai kuma idanuwanta suka sauka akan wata 'yar ƙaramar battar silba mai sheƙi. A hankali ta kai hannu ta ɗauko tana jin sha'awar tana cika ranta. Ta girgiza ta ji akwai abu a ciki. Sai ta ji tana son ganin ko menene. Ta buɗe bata ta zazzage sai ta ga zobe mai kyau ya faɗo. Ta ɗauko ta jujjuya shi. Ta ga na zinari ne sai dai ba sabon design ba. Kai bata ma taɓa ganin irin design ɗin ba. Sheƙinsa ya cika idanuwanta. Sai ta ji tana sha'awar ta gwada shi a yatsunta. A hankali ta zira shi a hannunta na hagu. ta kalli hannun ta gaya mata wani irin kyau ta yi murmushi ta kai hannunta ta shafo gashinta jin kamar abu na tafiya a gun ta kalli hannun ta ga gumi take yi sai ta daga kai cikin mamaki ta kalli isin da ke aiki a ɗakin to gumin me nake yi ta furta a ranta tana sake mai da kallonta kan zoban gabanta ya faɗi da ta ga kamar gizo idanunta ke mata kamar sadda ta ɗauko zoben, goldin ne mai tsananin sheƙi yanzu kuma ta gaya ya koma launin silba mai tsananin haske Ko yaushe aka yi dynamic zobe Antibiya, Antibiya, muryar yaro ta katse mata tunanin. Sai ta ruga da gudu zuwa wajen ɗakin. Ta hango shi shi da babansa suna haurowa sama. Sai ta tafi da sauri ta ɗaga yaron sama, ta shilla shi suna dariya. Sai kuma ta sauke shi ta kalli baban da ya tsaya yana ƙare mata kallo. Kunya ta kama ta, ta sadda kai ƙasa tana murmushi. Eh, lallai ana son abokin baba. Wannan kwalliya haka? Kai yaya dakta, Allah mami ta saka ni yinta. Ai ban ce laifi ba ne. Na gan shi ma a ƙasa mun gaisa sosai. Bai wani tsufa ba. Sai ki dage gurin ganin biki wani abu mara daɗi ba. Na san shi tun ina ƙarami mutum ne mai kirki da alheri. Yanzu da na shiga gun baba ya ce min in tsaye da ranar bikin. Mami dai ta ce nan da sati biyu. Ni ma na ce hakan ya yi. Inye, ‘yar ƙanwata an girma. Ta zo baro baki tana kwaɓe fuska hawaye har sun fara sauka. Tana jin tashin hankulan duniya na sauko mata. Sati biyu fa, sai ka ce kaza ko bazawara? Sati biyu har yaushe ta kori mai zubin fatalwa, wasa ta tunkara. Ga yayinta ma ya goyi bayan mami, shi yasa ko sau ɗaya bata taɓa faɗa masa damuwarta akan auren ba. Ta san shi sare, da abin da mami take so shi yake so. Amma ba za ta bari ba, ba za ta taɓa yadda Huzabi haramta a gare ta ba. Za ta yi ko menene gurin ganin ya kyale ta don kansa. Ga Hanif zai kwambi ya ta yaki hira, ita ba ta jin daɗi ne. Yauwa, kan ki wuce ɗan canza masa famfas ɗin. Ina jin tun safe ba haya ta kasa wankewa. ya furta yana mika mata jakar yaron ta karɓa ta riƙe hannun yaron suka yi toilet tana mita a ranta tsabar ƙazanta yaro ɗan shekara biyu ita bata ga abin sa masa famfas ba gwara su nuna masa ko ya riƙa hawa da kansa ta yi kwafa tana tana wai saura sati biyu bikinta sai kuma ta kunna ruwa ta wanke masa jikinsa ta fiddo da shi waje ta koma ta kula gefen wandonsa har ya fara ɓaci sai ta ɗauka ta zazzage kilin a 'yan roba ta hau dirzawa har ya fita ta ɗaure wandon jikin famfo ta sakale shi a gefe ta juya ta ɗau robar da ke cike da ruwan wankin ta buɗe gun haya ta juye sai ta ji ƙara kamar na ƙarfe a ciki wani abu ya dunkule mata a gefen ciki ya tamke tsam ta kalli hannunta da azama ta ga babu zoben nan da ta ɗauko a ɗakin mami wani gumi ya karyo mata ta leƙa babu abin da ta gani sai kumfa tana hawaye tana komai haka ta danna fuloshin ɗin ruwa ya wuce ya zama gare-gare ta fito a sanye tana tsinewa karambanin da ya kai ta ɗaukar zoba yanzu me za ta ce mami idan ta neme shi A can wani katafaren gida da ke nisan tafiyar jirgi ta awa guda, wasu mutane biyu ne zaune a tsakiyar falon gidan. Sun tasa wani kwamo wanka da ke girke a gurin a gaba suna kallo. Cikinsa babu komai sai wata 'yar ƙaramar mujiya, an ɗaura mata jan zare a wuyanta. A sanne suka ga mujiyar nan ta fara hayaki. Suka miƙe a razana suna kallo har ta ida sa ƙonewa ƙurmus. Ɗayan da yake tsoho tukub ya dubi ɗayan yana makyarkyata. Ba, ba, ba abin ne wannan yarinya da zoben nan ba. Ina zobe na Hashimu? Ina yake? mun salwanta ba so so na mutu gudan da ke tsakanin shekaru sittin zuwa da biyar ya dube shi cikin rashin fahimta ya ce wace yarinya wai wani zobe ni fatin ji ta da kai gigin tsufa haka wai ake tsufa na fa kawo ka ne nan don ka gama aikin yaro na Hussein ya ture tsohon can shi ya hau mulkin yadda ne hankali na kwance amma tun da muka zo nan ba abin da kake sai zunkuɗe zun ya furta da ƙarfi yana yin gefe ganin wani yanki na ginin gidan ya zabtaro ya faɗo kan ya gama fahimtar wani abu wani ya sake zabtarowa ya danne tsoho tunjim ta yadda ko yatsansa bai ragu ba ya juya da wata irin firgita ya kofar fita daga fala kawai sai ya ga ta kama da wuta ya zube ana yana ihu yana kiran kafatanin danginsa har matattu sai dai babu wanda ya jiyo shi haka yana ji yana gani wuta ta cinye shi ginin ya ida rufe shirif a karo na uku ta sake yayi labulen tagar tana leƙensa daga can sama har yanzu yana nan inda ta bashi a tsakiyar zazzafin ranar da ta kwalle a ilahirin garin na Kano. Dan ɗazu ta fita ta jawo shi filin gidan. Ta haɗe rai, duk maganar da ya mata sai ta ki amsawa. Tana jin dakta ya fita ta koma cike da sauri a tsammaninta idan ya gajiya tafi. Ta ja tsaki mai ƙarfi, ta ɗaga kai ta kalli agogon da ke manna a bangon ɗakin mami. Idan lissafinta daidai ne, awa sabi da minti goma kenan a tsaye a gon. A kowane lokaci kuma daga sannan, mami za ta iya dawowa gidan, daga ga kunin da ta dama. wanda shine babban tashin hankalinta. Yatsinta biyu ta zira a bakinta tana tunanin abin yi tana ƙara leƙensa. Dole ne ta samu hanyar da zai tafi, amma ta yaya? Mutum ne da baya jin masifa, baya tsoron a ci mutuncinsa. Kai ko sunan iyayensa ta kira ta zaga, ba da tunanin zai saurare ta. Ƙarshen abin da ta sani shine ya mata murmushi ya ce yarinta mai daɗi, ina son ki a komai da zaki. ya na gama, murya Hanif ta katse mata tunani, Tawaigo ta maka masa rara cike da takaicin uwarsa da ba ta da aiki sai turo yaran ta hutu a nan, ai ta saka ta yi musu tsarki. Yanzu fa daga zuwan sakashinsa na biyu kenan, gashi ta rantse ba za ta sa mai famfas ba. Miƙewa ta yi ta bincike hannunsa suka koma toilet ɗin ta wanke masa. Ta ɗaga foɗin da za ta juye ta filoshin wani tunani ya shige ta. Da sauri ta rufe ta fito da shi a hannunta zuwa jikin tagar ɗakin, ta zuge, ta yadda ake iya hango farfajiyar gidan gaba ɗaya. Ba ta tsaya wani dogon tunani ba, sanin abu guda zuciyarta ta sani lokaci yayi da za ta yi abokin baban nata abin da ba zai ƙara shiga lamarinta ba balle ta zama mallakinsa nan da mako biyu da haka ta watso tutun gaba ɗaya tun daga can saman bene haka ya sauka a jikinsa da saman motarsa kamar ana ruwan tutu ya ɗago kansa sama ya dube ta ta kuwa kashe shi da murmushin da yake so ta ɗaga masa hannu irin sai ƙaƙa a daidai sannan gate ɗin gidan ya buɗe motar mutumin da bata taɓa tunanin zuwansa a gidansu ba ta kunno kai ciki Ya yi fakin ya fito yana sauke kalansa kan mutumin da ke tsaye yana yarari cikin tsadaddan milik ɗin yadinsa. Ya zarce da su kan nata da ke sama. Ita ma kallonsa take, idanuwanta cike da tsantsar firgici. Tana jin yadda gumi ke saukowa tun daga ƙarshen gashinta, yana zarcewa can cikin jikinta. Kanta take girgizawa, tana takowa a hankali tana koma baya. Yarab, ta zube a kan gadonta, ta dafe saitin zuciyarta da take ji yana barazanar tarwatsewa. Mai da kallonsa ya yi kansa, idanuwansa sun kaɗa jajir don tsabar ɓacin rai. A hankali ya ƙarasa gabansa, bayan ya sa hannu ya zare rigar da ke jikinsa. Balle masa botaran tasa rigar ya ya zare masa ita, sannan ya sanya masa tasa. Ya riƙo hannuwansa zai magana, sai dai ya gaza. Ji yake yana buɗe baki zai zubar da duk wani ƙwanji nasa na ɗa namiji a gidan da baya fatan ya sake tozali da koda mai irin fentinsa. Rintse idanuwansa ya yana jin yadda ƙirjinsa ya masa nauyi da wani irin abu da bai san menene ba. Jan sai ya tura shi cikin mota. shi ma ya shiga wani irin rabas da wani azababban hon mai gadi da ya buɗe masa gida ya tsalle gefe ya fice da gudun bala'i suka bar gida. sai da suka yi tafiya mai nisa babu wanda ya ce ufa sai can ya ja numfashi ya fesar yana sa hannu ya dafe stiyarin motar da ƙarfi hankali dai alhaji hamidu ya furta karbu da ita don allah karbu da ita don mutuncinmu murmushi ya masa mai kyau yana sanya hannu ya dafa cinyarsa abin ya ƙara kular da shi ya mai da kansa kan titi yana kiran sunan Allah a zuciyarsa shiru na ɗan lokaci ya ratsa ilahirin motar sai can ya ji kalamansa a hankali na zarcewa cikin kunnuwansa suna aje kansa inda ba za su taɓa gogewa ba da zan iya da a ranar farko da na ganta da ban bibiye ta ba da zan iya da a lokacin da na gane alaƙa da ke tsakaninka da ita mai girma ce da neman zai iya saka na jin kunya da na barta da zan iya da na barta saboda kai Huzaib sabida kar na ja maka zagi da aibanci da girmanka da komai a garin nan ka yi haƙuri kaji wannan ita ce ƙadara da aka yi mini fatan samunta a wancan lokacin ina son a haka ina son ko da ita ce sila kai ni ta. kar ka manta abu guda duk abin da za ta yi ko zai faru ba zai taɓa kai kwatan abin da na yi a gare su ba amma na faɗa ma yarinyar na 'yar iska ce mara kunya ko ya furta muryarsa a disashe tsaya na sauka ya furta yana ɗauke kallonsa daga kansa wani wawan birki ya ja har sai da motar ta girgiza kafin ta tsaya Idan ka isa jami'a ka ce wa Alhaji Biliya ina neman sa. Daga haka ya buɗe motar ya fita. Riƙe kansa ya yi out of idea. Yana jin towar wata guntuwar kwalla da ke makale a gurbin idansa. Hannu ya sa ya ɗauke ta, ya fara murza ta a jikin yatsunsa yana hango girman abin da zai wa yarinyar da ta muzanta mutumin da yake a matsayin mahaifinsa. Ta zuba masa najasa, saboda kawai ya nuna ƙaunarsa gare ta. Abu ne mai girma da ba zai taɓa yafewa ba. Sai ya muzanta a ƙabiya, yadda kare ma ba zai yi marmarin kusantar ta ba. bayan ya aje mata wasu sharuɗa ta sa kafa ta shure. Ƙara juyaye yana kallon layin da ya shiga, tausayinsa ya daɗa kama shi. Wani abu mai ɗaci ya tsaya masa a harshe, ya gagara haɗiye shi. Tun yana shekara bakwai a wani dare da ya wuce ta gabansa goye da kakarsa, har rana irin ta yau bai ƙara tozali da shi cikin farin ciki ba. Ya sha zaga duniya da shi, ko zai da masa da walwalarsa, sai dai ya gaza. Har sai a cikin shekarar nan a dai wannan yammaci da ya hange shi tare da ita ya kira shi, ya faɗa masa ita ce farin cikinsa. idan har da gaske yana son ganin walwalarsa to fa ya nema masa ita ya aura tunda yake da shi bai taɓa ganinsa da wata mace ba ko ya nuna masa yana son wata duk da kuwa ba wani ja shekarunsa suka yi ba aƙalla yanzu yake da hamsin da biyu sai ita sai dai ta ƙi lamarin saboda wani dalilin ta mara tushe saboda ita shi take ƙauna duk da kuwa ya san iyayenta musamman uwata burinta kenan shin ta yashi ba zai iya koma menene ba gurin ganin mahaifin nasa ya samu abin da yake so ta ya zai zama ɗa mara cika burin ubansa ta ya kuma zai dubi farin cikin wani saɓanin halitta da ba shi da madadinta da Allah ya rantsuwa sai ya aura masa ita ko da za ta haɗe garwashin wuta don ƙiyayya sai dai fa a yanzu sai ya shayar da ita mamaki da har abada ba za ta ƙara gigin ɓata musu rai ba da wannan tunanin ya juya zuwa gida don ya samu rigar da zai ɗora akan bes ɗin da ke jikinsa yana isa kallo ɗaya yawa gate ɗin gidan ya san da mutum a ciki kuma bai yi mamaki ba ya san hakan za ta iya yiwuwa dama idan har ta san abin da ta yi da sauri ya ƙarasa cikin gidan wacce ya zata ita ɗin ce zaune a tsakiyar falon ganin sai saka ta miƙewa tana tattare jikinta waje guda babana kika zuba na jasa a ƙabiya babana ne fa wanda ya maida ni mutumin da har kika iya yabawa kike so bayan haka kuma saboda baki da mutunci da tarbiyya kika tako har cikin gidana da na hana ki zuwa ashe har kina da kunya da zaki iya tsayawa a gabana anya da hankali a jikinki a hankali ya faɗa a hankali kuma kalmomin suke shiga can cikin kunnuwanta da wani irin shiru da ke shirin daskarar da jininta idanuwanta ta lullube ta gagara sanin irin hujjar da za ta bashi kan haka ba ta gudun zafafan kalamansa sai dai fa tana gudun ta ƙara nana ta masa tsane da taiwa uban nasa ta kai matsayin da za ta iya aikata komai da zai saka ta nadama a yanzu sanin ba ta da wata hujja bayan wannan ya saka ta zamewa a hankali ta durƙusa a gabansa akan gwiwoyinta tana haɗe tafukan hannayenta ka yi haƙuri don allah ka yi haƙuri tana kula da sa'ad da ya cije leɓensa ya juya mata baya. Ta fi ƙarfin minti goma haka kafin ta miƙe a hankali ta kewayo gabansa. Amma fa Huzaib ya kamata ka duba gaskiya gaskiyata. Saboda Allah idan ba mutuwar zuciya baya za a yi masa ya ce ni yake so da aure. Shi ko kunya babana ma baya ji? Ko kunya abin da ya musu bai ji ba? Ko kunya ƙananan shekaru na bai ji ba? Na tabbata zai bani shekara fiye da talatin wallahi. Haka fa ya san kai nake so, kai nake ƙauna, da kai nake da muradin gina rayuwa aure na. To me zai sa sai a yanzu da ya san ka gama shiga gurin da ba zai taɓa goguwa ba a zuciyata, shi kuma ya zo da batun da har kunya furtawa nake. Ɗazu fa mami suka sa mana rana sati biyu. Yanzu Huzef baka jin komai a kaina? Ka yadda ka binne ƙauna da kake mini saboda uba irin naka da bai taɓa tsayawa ya tambaye ka abu Tau! Daji ya ɗauke ta da wani zazzafan mari. Kafin ta da hayyacinta ya ƙara ɗauke ta da wani ta bayan hannunsa. Ta fara yin baya da baya yana biyo ta, har sai da ta kusa isa ƙarshen ɗakin. Ta Tabɗeja. Wannan irin soyayya haka? Anya ba tarihi ne ke ƙoƙarin maimaita kansa ba? Hmm. Masu saurare, a ganinku ko bayan an gano haƙabiya 'yar Hamidu ce, kuna ganin Huzaib zai aure ta? To mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe da labari.